duk inda aka kare addinin Allah Allah fa yana kallon ka fa duk sa'an da ka kare addinin Allah Allah yana kallon ka duk sa'an da kai siriri ta da addinin Allah kuma Allah yana kallon ka ai ba lalle ne ba wanda zai iya fin karfin Allah ya samu abin da yake so sai Allah ya ga dama eh office kake dan siyasa ne dan kasuwa ne ko menene 'ya'yan mutane sun zo mata kaga wata za ta zo daga kauye ta zo fayil ɗinta sai ka ajiye ko menene sai ka za ku wahal da su wallahi kan ku kuke tara ma wahala ba yadda za a yi a yi rashin gaskiya ko a wahal da bayan Allah a zalunci bayan Allah kuma a samu biyan bukata ko a cimma nasara ko a ji daɗin rayuwa wallahi ko bayan shekara nawa ne za ka ga aikin da ka yi ɗin nan kana menene aiki ne fayil aiki take nema ko makaranta ke nema ka kar hada mata abinta ta tafi a ce a dawo gobe ta shiga mota ta zo tana kamewa tun tana sa hijabi har ita ma ta cire to kaga ka sabbaba barna kenan wallahi ba za ka tsira ba za ka fita lafiya ba bukatar ka ba za ta biya ba amma ganin ki wannan yan mata 'ya'yanmu ne kannan mu ne jihohi haka kawai sai mu bar suna wahala ku gyara musu waje ku ku yi layi nan maza ku ku yi layi nan duk mata su so kowa ya zo a yi musu yi mata kowa ta kama hanya ta tafiya ta gobe za ta dawo to ka kare addinin Allah Allah zai kare ka kai ma ba haka bane ba in ka kare addinin in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum to yanzu sai da yace bima anzat ilayya min khairin faqir duk waɗanda ke wajen ba su fahimci me yake nufi ba sai Allah ya fahimtar da wannan 'yan mata biyu